Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faruk Wan TV yake sallama gare ku uwana musulmai maza da mata don Allah ku yankuri ku danna min subscribe kana ku danna kararwa sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu na gode muku idan video bidiyon na ya muku daɗi sai ku danna min alaman like na gode abinda za mu yi magana a kai a yau shine ne yadda za ka cire blocking ɗin wanda budurwarka ya yi maka ko kuma in ce kowane irin blacklist duk wanda ya samu ka blacklist wani hanya wani dabara za ka yi wanda za ka cire wannan blacklist ku gafarce mini kuma ba hausa nake ji ba amma insha Allah zan yi kokari ina ta kawo muna shirye-shiryen namu a cikin harshen hausa domin harshen hausan nan tana da yawa don haka duk abin da kuma ba ku gane ba za ku iya ku tambaya a cikin comment sai a nuna muku yadda ake yin abun insha Allah na gode mu shiga cikin bidiyon mu muka yadda za mu yi kashi idan ka shiga cikin call ɗinka kamar haka za ka zo ka danna hash 31 hash idan ka yi haka sai ka zo misali numban da ya yi maka blacklist sai ka zo ka sa misali haka misali ita ce wannan nomba idan ka yi haka ba abin da za ka yi kawai sai ka zo ka danna ok ga ok nan idan ka danna ok to insha Allahu nan ban za ta shiga domin ni banda wanda ya min yanzu blacklist shi yasa ba zan iya in danna ba yawa misali an yi blacklist ne da zan iya in danna sai in nuna muku insha Allah kuma wannan abu mun gwada mun gani tana yi sai sa kuma muka kawo muku wannan bidiyo insha Allah domin kuma ku kara wayewa a cikin waɗannan harkoki insha Allah na gode muku